Hello viewers, this is your girl Alpha Charles Mbaya Borno. Um, yau kuma ina son yi magana ne akan still dai akan mu mata yadda ya kamata mace ta dinga bi da saurayinta ko kuma ta dinga bi da mijinta. Ke mace at least in kina son ki waya da mijinki ko kuma saurayinki in ce ba yanzu ba a wani yayin kira ki ɗaga waya kina wani hello ko da babanki kike waya ai ba haka ya kamata ki ce mishi ba za ki ɗage yana ɗaga waya baby sweetheart honey ga pet pet names da yawa a'a hello baby na ya kake lafiya da fatan kana lafiya musamman idan kina son ki yaudare ki fare shi eh in wani abu kike so a wurin shi hello baby na ya kake baby ka ci abinci duk mai kaci gaskiya bibi ina missing din ka yaushe zaka zo irin show him that you are missing him show him that you are missing him later on zaki iya cewa oh baby don baby i wanted to ask you ina bukatan abu kaza ne ina bukatan abu kaza at least you feel good an kuma mai bayarwa ne zai bayar ko ma mara bayarwa ne idan har yayi niyya zai yi amma wani hello dubu biyu nake so dubu biyun ubanki ubanki ya bashi kuɗin lallai to wallahi ni da ni ne kai ko a yayana ba a isa yi irin wannan rashin mutuncin ina ba. ki kira daga kira hello da Allah za ka zo an ji an kana zuwa ka siyo min kazan um, cawai zan ci kazan cawan ubanki ba ke kika nema mai ba yana house ne yana neman kuɗin nan at least show him some respect ki petin din shi ah ni dan Allah ina son za ka zo mana in abu kuɗi a wurin ka ka bi wuri kaza ka siya min kaza at least it makes sense amma gaskiya mata gaskiya mata kuna disgracing ina da yawa kuna disgracing ina da yawa shi yasa kullum magana na akan abin da ya dace ki a matsayin ki na ya mace ba shi kike yi ba miye amfanin hakan miye amfanin hakan da me kike karuwa oke ke kawai tun da dama kin tashi baki da tarbiyya bari ki nuna a ko'ina to yanzu maza na dubawa ki manta a namiji yana kashe miki kuɗi idan har ya kula baki da respect wallahi ko nawa ya kashe miki zai manta da ki idan har ya samu wanda za ta yi ta kira shi bibi na kwana bibi ka tashi lafiya ke kuma da safin ma ba za ki kira shi ba za ki zo ki kira shi kina cewa wato ma kama ki kira na kenan ko kuma na kira ka baka ɗaga min waya ba kina yi miki bishi rashin kunya a waya aiki yana aiki neman kuɗi yake idan har bai yi neman kuɗin ba wace kuɗin zai samu ya kashe miki saboda haka bai mata mu taimaki kanmu ko kuma in ce ku taimaka mana saboda yanzu maza sun fara kallon mu fa dukan mu wai dukan mu daya saboda ku taimaka mana at least know how to talk to your man His your man ki san yadda zaki dinga mishi magana pet him mijinki ne saurayinki ne know how to treat him he's your man come on yanzu in kika ji za a yi miki kishiya ko kuma shi saurayin ki ne kika ji ai yana neman wata ango shege dama ɗan kutumin uba dama ai mayaudari ne kuma ke kika jawo baki iya komai ba sai rai mutanen layin ku duk sun sani saboda haka dan Allah dan Allah mata roƙon nake dan Allah we should know how to pay our men at least mu san yadda zamu dinga musu magana mu san da zamu dinga respecting din ba su kaɗai ba ɗan uwansu iyayensu duka yana da amfani mu in kika ɗan yi aure ki kin ji daɗin zama a gidan